أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه سبحانه فصلى الله وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وصلى الله وسلم وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون وسلم عليه تسليما كثيرا مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا نبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يا عباد الله نحييكم بتحية الإسلام ونرحب بكم في هذا الشهر المبارك الكريم نسأل الله عز وجل كما أرانا بدايته أن يرينا نهايته بخير وأن يرزقنا العافية وأن يرزقنا الصحة في أجسامنا وأن يوفقنا للعمل الصالح المقبول فيه وأن يجعلنا من الفائزين يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin yarda Allah da amincewarsa yau mun sake haɗuwa a masallacin Abu Huraira a wannan yammaci na Litinin mai albarka ɗaya ga watan Ramadan shekara ta 1437 kamar jiya ne 27 ga Ramadan shekara ta 1436 muka rufe tafsirin alkur'ani a cikin suratul hali a wannan masallaci to yau cikin iyawar Allah bayan watanni goma sha ɗaya ga na sha biyu ya shigo cikin shekara guda allah ya sake haɗa mu domin mu sake nazarin tafsirin alkur'ani mai albarka gwargwadon abin da allah ya ba mu iko a cikin wannan wata kamar yadda muka sha faɗi can baya yin tafsiri ga azumi sunnar manzon allah ne sallallahu alaihi wasallam shi da babban aminin sa na hannun damansa mala'ika jibril alaihi salatu wassalam kamar yadda sayyidi anas da malik rahimahu radiyallahu anhu yake cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القران فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل اشد بالخير من الريح المرسله سيدي انس رضي الله عنه يتي منزون الله يفكوا كيوتا duk wanda ka san yana kyauta baran manzon الله يفكوا كريمتي يفكوا بيوا yu'ti ata'a man la yakhsha al in ya baka zaka gane shi baya tsoron talauci yana iya kwashe duk abin da kirshe ka kaɗe ya baka yace amma babu sadda manzo Allah yake baiwa da karimci kamar a watan azumi lokacin da jibrilu ke haduwa da shi fayudarisuhul qur'an sai su yi karatun mudarasa na qur'ani shi da jibril me ma'anar mudarasa wai a fahimci abin da ke cikinsa ta ya za a fahimci abin da ke cikin qur'ani ta yi tafsiri saboda ka yin tafsirin azumi sunnar manzon Allah ne halartar tafsirin azumi sunnar manzon Allah ne kuma watan ramadana watan alkur'ani ne ya kamata a bawa alkur'ani karfin kulawa a cikinsa don haka iyakance ma lokacin saurarin tafsiri a cikin watan azumi lokacin da zaka halarta da sanda zaka bude tashar rediyo ka saurara da sanda zaka bude talabijin wannan sunna ne samar da tashoshin talabijin masu kawo tafsirin qur'ani a cikin gidanka shi ma yana cikin abin da ya dace allah ta'ala ya taimake mu a yau da muna da tasha guda tilo amma yau wajen tashoshi guda bakwai gare mu duk wacce ka buɗe a wannan wata zaka ji abin da allah ya ce zaka ji abin da manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda kowa ya yi kokari ya samar da waɗannan a cikin gidansa domin iyalansa su karu su amfana watan azumi kamar yadda mu muka sani wata ne na tsarki wata ne na wanki na wanke zunubai makaranta ce ta tirenin na wata ɗaya shi yasa Allah ta'ala da ya tashi kiran mu zuwa ga azumi sai mana abin da uslubin da ake ce batalattuf ya na jawo hankali da tausasawa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun sai ce ayyamun ma'dudat ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta ma na gabaninku na gabaninku sun yi azumi ba su mutu ba ba mutu ake yin azumi an shayi kuma an wajabta maku kuma domin ku samu takawa babban amfanin da ke cikin yin azumi shine samun takawa sai lati ayyamin ma'aduda ta yan kwanuka ne yan kaɗan ga tarin amfani da albarka amma ba su da yawa yau muna lissafin ɗaya ga wata kankace me wannan sai ka jance yau sha bakwai ga wata sai ka jance watan ya ƙare masu cin moriyar watan sun ci sun wuce waɗanda ba sa ci sun zama hasararru sun taɓe saboda haka yana da kyau kai makanka jadawali cikin wannan wata azumi shi karan kansa zai tsabtace ka daga wasu dauɗoɗi da suke tare da kai muna da sha'awa nau'i guda hudu da allah ta'ala ya sanya mana a matsayinmu na 'yan adam saboda muna da bukata da su suna da amfani a gare mu amma kuma suna bukatar a masu saiti suna buƙatar a sa musu linzami a dakatar da su kan mu sake su ba ƙaidi sha'awa ta farko ita ce sha'awar ciki mun yi tarayya da sauran halittu kowa yana ci kowa yana sha mun ba muna ci muna sha to amma idan aka kai wani haddi ga ci sai kwakwalwa ta toshi sai jiki ya yi ƙiba sai ya yi nauyi sai kasala sai ka zan baka amfanin kanka sai turutoci su samu kafar shiga cikin jikinka kiba ita kaɗai tana haifar da sama da kashi nau'i ashirin da biyar na cuta ashe kaga azumi zai taimake ka ka yi saiti ma cikinka ya zan ba komai da kake ci ba da haka ba daidai ne ka yi transfer na abincin rana ka mai da shi da daddare ba ya zama duk abin da baka ci ba da safe da rana da an yi buɗin baki sai ka gama shi wuri guda sannan kuma an jima ka ce bayan na dawo tarawihi ka ƙara ci sannan lokacin sahur kuma ka ƙara zubawa ana so kai makanka tsari na musamman sha'awa ta biyu da azumi ke saita mana ita ce sha'awa ta baki sha'awar magana duk cikin halittu mu kaɗai ke magana Wani zai ce to ai nagge ma tana communicating da 'yar uwarta tsuntsuwa tana kiran juna tururuwa ma haka sai mu ce amma suna yin hudu ba suna gabatar da jawabi yana da wahala babu babu wata halitta ba yana bai yiwuwa ne babu wata halittar da ke abin da ɗan adam ke yi Ɗan adam ne kawai zai tsara magana ya rubuta ta ya karanta ta ya tara jama'a ya isar da sako. Ku fahimci wannan kenan sha'awar magana ni'ima ce ma gare mu kuma muna da bukata da ita to amma kuma ba abu mai hatsari cikin jikinmu kamar magana innal insana la yatakallamu bil kalimati la yulqi laha balan yahwi lahu bihi fi eh, yahwi biha fi nari jahannama 70 kharifa mutum zai faɗi magana bai ɗauke ta komai ba amma ta wurgar da shi cikin jihar jahannama zurfin tafiyar shekara saba'in saboda haka baki hatsari ne to in kana azumi sai ka ga ka rage sha'awar magana sai zan akwai akwai kaidi ka sai abin da kake faɗa man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharaba wanda ba zai iya barin maganar banza ba to barin abinci ba dole ya ci gaba da cin abinci sai Allah ba ya son ya bari ma'ana inda za ka bar cin abinci da sha don allah to ka bar magana da ita ma bata dace fa in sabahu ahadun aw qatala falyaqul inni mar'un sa'im da zaran wani ya maka shakiyanci ko ya ja ka zuwa wata magana ya sashiya sai ka ce azumi nake don me domin azumi yana sa linzami da takunkumi ga baki ya zan ba kowace irin magana ake faɗi ba sai sha'awa ta uku ita ce sha'awa ta al'auran ta jinsi bukatuwar namiji zuwa ga mace bukatuwar mace zuwa ga namiji wannan ita ma sha'awar akwai bukatar ta dole ne domin sai akwai ta jinsi yake yaduwa inda za a ce mage na najeriya duk a tara su a kashe mazan a bar matan matan za su sake haifuwa bayan shekaru uku babu maguna a najeriya to yan kashe mata an bar mazan fa mazan za su haife su haka kowane jinsi haduwar namiji da mace ne ke sanya a yadu a ci gaba saboda haka akwai bukatar ya zama muna da sha'awa amma kuma akwai bukatar mu yi mata kaidi don kar mu zamo dabbobi kar mu zamo kamar da turawa suka koma da sha faɗa muku a ƙasan turawa a yau in ka tara mutum dubu ka ce duk wanda ya tabbata ba shege ba ne ya ɗaga hannu to 'yan kwarori ne za su ɗaga hannu da yawan su shegu ne ko da cikin gidan aure aka haife su amma shegu ne saboda mijin ba shi kaɗai ne miji na haƙiƙani ga matar ba matar ba ita kadai ce mace ta hakika ni ga mijin ba fasadi ya yaɗu na sha mai ta muku wani labari da na karanta na wanda ya shawarci babansa kan auren wata sai baban ya ce ka yi hakuri karka aure ta domin kanwar ka ce amma fa babar ka bata sani aka yi na ɗaya aka yi na biyu aka yi na uku sai je kai ƙara wurin babar sai ce mama kin ji kin ji abin da ke faruwa duk wacce na kawo in aure ta sai babana ya ce wai in barta domin kanwata ce amma fa ke baki sani ba sai ta ce da Allah manta da shi ka je ka aure duk wanda kake so kai ba sa bane amma fa shi bai sani ba me ya jawo wannan saboda an ce kowa na da yanci kowa zai yadda ya ga dama wata 'yar sudan ta rubuta wani bayani mai ban tausayi da duk mai raunin zuciya ya karanta shi zai yi kuka allah ya sani da za mu karanta muku abin da ta rubuta kuma gaskiya ce ta rubuta ita da mijinta ne suka je karatu america yayan 'ya'yansu mata biyu da namiji guda dan namijin sunansa muhammad rana ta farko da suka je makaranta sun dawo da lambobin waya wai an ba su lambar waya idan babanka ko babarka tana so ta harasin ɗinka tana so ta takura maka yanci ka kira wannan lambar yan sanda za su kullum mamar sai ta tara su bayan asuba ta yi musu wa'azi ta lurar da su cewa wayewar turai ba wayewar kwarai bace nan america akwai ci gaban rayuwa amma babu ci gaban addini in muka mutu a irin wannan rayuwa ta su mu lalace ashe sauran matan suna ji amma namijin baya ji wasa-wasa sai fara abota da wata bakar amerikiya mamar ta je ta ɗauki wani abu a wayarsa sai ta fara ganin hoton shi rugube da ita ana ƙoƙarin a jawo hankalinsa ashe shi yana fahimtar harasin ɗinsa ne yake ana takura masa ne ranar sai zo da ita cikin gidan ga ta kwance cikin cigiyarsa yana mata kitso baban ya kasa hakuri ya kwashe shi mari sai ya ɗauko waya tana ganin kamar suna ganin kamar wasa yake yi kan ajima suka ji jiniyar 'yan sanda sai aka zo da inko aka kama baban da aka tafi yana ɗana ne ni na haife shi suka ce ka keta dokar ƙasa ashe damar shi yaro ya shirya ya dai canza suna ya koma michael sannan ya canza iyaye aka zo da iyayen gaban kotu alkali ya kwace yaro daga iyayensa yan sudan na hakika ne ya ba waɗannan turawa uban yana kuka yana faɗin ɗana ne suka ce ka kwantar da hankalinka waɗannan sun yi alkawari sun yi rantsuwa za su riƙa shi bisa amanar allah za su ba shi cikakken yanci don haka ƙarshe suka suka yi terminating aikinsu suka ajiye aiki suka koma sudan da 'yan mata biyu babu saurayi guda shi ina yake ya riga ya canza iyaye ya koma ɗan ƙasa a amerika yanzu yana da cikakken yanci ne yadda yake so daga cikin nau'in sha'awa da 'yan adam suke da ita wadda allah ya wajabta mana azumi domin mu gyara halinmu da ita akwai wato zuciya abinda bature ke kira emotion abinda ke zaburar da kai ka fusata misali akuya kana iya dukanta in ta zo cin hatsi in ka jaye ta sake dawa ba ta da zuciya amma dan adam yana da zuciya wannan zuciyar kana buƙatar ta domin me domin ya zan kana ana bin umarni ana bin doka ana bin tsari to amma in ta yawa tana jawo matsala duk abin da ke wargaza gidajen aure galibi fushi ne duk abin da ke kawo nadama zaka iski galibi fushi ne wani ya ɗaure hannun yaro su akan ya yi masa laifi ko da aka zo a kwance an daɗe jini bai buga ba ɓangaren hannu ya mutu aka je asibiti likita ya ce ba mafita sai a yanke hannu uban yana hawaye yana sa hannu ga takarda a yanke hannun ɗansa aka yi masa alluran bacci aka yanke hannunsa baba yana zaune kusa da ɗansa ya farfaɗo ko da ya duba sai daga hannunsa ba sai fashe da kuka ya ce baba don allah ka taimake ni ka dawo min da hannuna wallahi ba zan kare maka laifi ba bakin ciki da sulu da damuwa mutumin ne ya yi tsalle ya fado da gidan sama ya mutu ya mai da yaron maraya me ja wannan to duk galibi abubuwan da ke kawo mana matsala ga rayuwarmu da mutuwar aure da abubuwa da yawa fushi ne to sai allah ta'ala ya wajabta mana azumi domin ya sa mana linzami ya sa mana kaidi ga fushin da zamu da ba da zai baka mamaki duk da haka sai ka ga watan azumi wani mota ta lalace masa tsakiyar titi ana ta dankara masa oda wani yana ruga masa ashar babu da haƙuri alhalin an wajabta mana azumi ne domin ya koya mana me ya koya mana haƙuri da iya kama kanmu darussan da ke cikin azumi suna da yawa wannan kuma ba muhabara ce ta azumi da amfaninsa ba na faɗi wannan ne domin mu san cewa allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana wannan wata mai albarka ne domin ya zama alkhairi da maslaha a gare mu kuma ina ba mu shawaran kowane mai zaina da jadawali na rayuwarsa a wannan wata awanni 24 kake da su sau 29 ko kuma sau 30 ka san na bacci a cikinsu ka san na hutu a cikinsu ka san na sallah a cikinsu ka san na karatun ƙurani a cikinsu ka san na neman abinci a cikinsu ka san na zama da iyali a cikinsu kai makan cikakken tsari ta yadda ko da watan zai kare ka ci moriyarsa mun yi calculation mun gano cewa duk wanda yake karanta shafi ashirin na alkur'ani kowace rana zai sauke alkur'ani ranar da za a ga watan azumi kaga muna da salloli guda biyar in ka ce shafi hudu kowace sallah ka sauke alkur'ani don haka kowannen mu yi kansa tsari wadatacce wanda zai ci moriyar wannan wata domin mu samu gafara da da alkhairorin da Allah ke rabo a cikin wannan wata kowane wuni wannan wuni namu na yau akwai waɗanda sun cancanci shiga wuta amma albarkacin wannan wata da azumin da suke yi watakila da wani alkhairi da suka yi allah ta'ala ya ɗauka su yau ɗin nan gobe ma zai yi jibi ma zai yi haka har zuwa ƙarshen wata da haka mu yi ƙoƙari mu ci moriyar wannan wata allah ya mana albarka a cikinsa yadda allah ya nuna mana farkonsa allah ya nuna mana ƙarewarsa lafiya allah ya ba mu lafiyar da za mu yi ibada a cikinsa allah ya karɓi abin da za mu yi za mu tashi daga kan aya ta casa'in أتكي سورة النحل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبر يعظكم لعلكم تذكرون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون حقيقة الله إن الله يأمر بالعدل حقيقة الله ينا أمر نيدا ين آدلتي والإحسان ينا أمر نيدا كوتتاوى وإيتاء ذي القربى yana umarni da a yi sadaka a ba wa zumu makusanta a ba wa masu zumunta dangi yan uwa waɗannan abubuwa guda uku allah yana umarni da su adalci da ihsani da yin sadaka ga makusanta wa yana an alfasha wal munkari wal baghi kuma allah yana hani daga alfasha wato manya-manyan zunubai wa'anda shari'o'i sun nuna munin su fitira ta dan adam ta nuna munin su kamar shirka kamar zina kamar kisan kai kamar sata kamar girman kai kamar raina mutane dukkan su ana kiransu alfasha wal da mummunan abu ga idon shari'a abinda shari'a ta munanar da shi wannan ya hada dukkan sauran zunubai ga mutuncin mutane da wajen sabon Allah iri-iri sannan walbaghi da ta'addanci ta'addanci shine zalunci wato ka shiga haƙƙin wasu Allah bai yadda da waɗannan abubuwa guda uku ba alfasha wal munkar wal baghi sai ce ya'izukum la'allakum tadhakkaru Allah ya nemi ku wa'azi ne domin ku faɗaka domin wa'azi ya kama ku domin ku yi waɗannan uku ku bar waɗannan uku waɗannan uku da Allah yake umarnin mu da su sun tattara duk alkhairan duniya baki ɗaya waɗannan uku da Allah yake hanin mu da gare su sun tattara dukkan sharrurukan duniya baki ɗaya shi yasa Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa hadhihi ajma'u ayatin fil qur'an li khairin yumtasal wa li wannan aya ita ce kandamau wacce ta hada dukkan alkhairin da ake so a yi da dukkan sharrin da ake son a bari don haka ta ne Allah ya ce ya'izukum Allah ya nemi ku wa'azi la'allakum tadhakkarun domin ku zamo masu fadaka mu duba gaɓoɓin waɗannan abubuwa da Allah ta umarni da su al'adal adalci menene adalci shine komai ka ɗora shi inda ya dace addinin namu kansa addini ne na adalci mu ba Allah haƙƙinsa mu ba wa annabawa haƙƙinsu mu darajanta mala'iku irin daraja da ta dace da su masu daraja daga cikin mutane mu girmama su malamai mu mutunta su waliyai mu darajanta su sahabban annabi mu kimanta su iyalan annabi mu ba su girma ko ba haka ba duk wanda Allah ya shugabantar a kanmu mu mutunta shi wanda suke ƙasa da mu mu tausaya musu mu kyautata musu mu jawo su a jiki wannan shine adalcin da musulunci ke umarni da shi idan kana maganan tauhidi tauhidin musulunci shi ba tsaka-tsaki ne bai ɗauki haƙƙin wani ya ba wani ba misali bai ɗauki haƙƙin Allah ya ba wa kowa ba don baya shirka bai kuma rage ma manzo daraja ba shine ya ƙi biyar ya sunna kun fahimci wannan addinin mu addini ne da bai zurfafa irin zurfafawa da kiristoci suka yi ba suka zama ruhubaniyawa har suka kaurace mu kasuwa suka tare masallaci sannan bai yi jafa'i irin jafa'in da yahudawa suka yi ba waɗanda su kuma sun zamo madiyun materialist su ya alamu na zahiran min alhayatid duniya shi yasa ma saboda tsaban taurin kai suka ce ma annabi musa arina allah jaharatan ka ce ma allah ya sauko mu gane shi in yana so mu yarda da saƙon to kare aiko kowa ya zo da kansa kaga wannan tsabar yan ta'adda suka ce ma Allah bakhil marowaci suka ce ma Allah faqir talaka suka ce yadullahi maglula hannayen Allah daure suke bai da kyauta to addinin musulunci tsaka-tsaki ne shine adalci tsakaninsu idan muka zo bangaren ibada adalci shine ka tsaye da farilla ka nisanci haram amma akwai ihsan shine ka ƙara nafila ka nisanci makaruhi a amalul qulub ayyukan zukatanmu su akwai adalci cikin su akwai kyautatawa adalci ga ayyukan zukata shine ya zan da zahirinka da baɗininka duk ɗaya ne in ka faɗi magana har cikin zuciyarka haka take wannan shine adali ihsani shine ya zamanto abin da ke zuciyarka ya fi alkhairi bisa ga wanda ka bayyana duk yadda ake ganin ka kana alkhairi a fili kana ɓoya yi wanda ya fi shi akasin wannan shine munkar ya zamanto ayyukanka na bayyane su ne na ƙware amma zahiri kai mugu ne الذين idza khalu bi الله intahakuha gashi masallaci ustaz gashi sigarsa ta ustazai ga bakinsa zai zai zai da karatun ƙur'ani amma da ya ware da ya keɓe baya ganin idon kowa sai ya saɓi Allah ga wannan ya zan munkar to Allah ta'ala ya yi umarni da mai adalci ya umarni da mai ihsani adalci shine ka ba kowa haƙƙinsa ihsani shine ka yi ma mutum wata kyautata wadda bata zama dole a kanka ba ko a gidanka akwai adalci akwai ihsani adalci shine matanka ka daidaita su wajen kwana ka daidaita su wajen sutura ka daidaita su wajen abinci ihsani shine kowace su kamata wani abu da take bukata wanda ɗayar ba ta da bukata da shi ku fahimta a zamantakewa akwai adalci akwai ihsani a magana akwai adalci akwai ihsani wa idza qultum fa'dilu walau kana za in za ku yi magana ku yi ta adalci magana ta adalci ita ce ka faɗi abin da bai saɓa ma abin da ya faru ba an kira ka gaban alkali ka yi shaida ka faɗi daidai abin da ka gani ihsani shine ka ƙara wani abu da ba a tambaye ka ba wanda sanin saninsa yana taimakawa su rayuwa gaba ɗaya tana tafiya tsakanin adalci da ihsani shi ma ubangiji yana buƙatar mu yi adalci ga, ibadarsa kuma mu yi ihsani adalci shine abin da jibril ya tambayi manzon Allah ma huwa islam yace al-islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayt in istata'ta ilayhi sabila wannan shine adalci ka tsaida waɗannan rukunan musulunci guda biyar babu ragi babu ƙari wani ya tambaye manzo Allah me Allah ya dora mai sai karanta mishi wannan rukunin musulunci sai ya ce wallahi la azidu ala hadha wala anqusu minhu wannan da ka faɗa ban ƙara komai ban rage komai a kansu manzo Allah ce aflaha in sadaq in yayi gaskiya zai ci riba ihsani shine ka wuce wannan ka kyautata an ta'budallaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ka lura dokar musulunci ta zo da adalci wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas adalci kenan cewa wanda ya taba wani a taba shi wanda ya kwakule ido wani a kwakule nashi wanda ya katse hannu wani a katse nasa wanda ya yanke kunne wani a yanke nasa wanda ya kashe wani a kashe shi amma ta zo da ihsani faman tasaddaqa bihi ko kafaratullah ya kashe ɗanka an zo za a kashe shi sai ka ce na yafe masa wannan shine ihsani faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa da'un ilayhi bi to shi kuma sai ya dawo ya biya diya tunda an ɗauke masa yin kisasi Allah ta'ala ya umarni da adalci ya kuma umarni da ihsani adalci wajibi ne ihsani kuma mustahabbi ne mutumin da ya zo ya zage ka inda za ka zage shi daidai irin zagin da ya yi maka shi kenan kun tashi kunnen doki ba ka ribin da mu inda za ka yafe masa fa to da ka tashi daga adalci ka yi ihsani fa in aqabtum fa'aqibu bi misli ma uqibtum bih sai Allah wala in sabartum lahu khairul lisabirin duk mutumin da ya zalunce ka to inda ya san irin alkhairin da Allah ya yi maka tanadi akan zaluncin da ya maka malamai suka ce da ya yi maka rowar zaluncin da bai zalunce ka ba saboda jin haushin irin alherin da za ka samu kai da aka zalunta ya kamata kai tunanin cewa wanda aka zalunce shi to fa Allah ta'ala zai dawo gefensa ko a gida dai yara suna faɗa mai gaskiya za ka ga mai gida ya karkata gare shi haka da ko ba haka to mutumin da ya mayar da Allah gefenka hakikanin gaskiya ai ya taimake ka saboda kai kuma sai ka yafe masa wannan yafiyar sai ta dada jawo maka martaba da matsayi a wurin Allah wanda shine matakin ihsani sai Allah ta'ala ce wa ita idil qurba Allah yana umarni a ba wa dangi a ba wa 'yan uwa dukkan mutane suna da alhaki gare ka amma wanda ya fi alhaki gare ka shine wanda kuka zamo jini guda shi ne da kuka haɗa zumu da shi allah ta'ala ya rataye zumunta ga al'arshinsa tana addu'a tana allah duk wanda ya sadar da ni ka sadar da shi duk wanda yake da allah ya yanke da allah ka yanke shi daga rahamarka saboda ka in za ka yi alkhairi fara da gida bature ce charity begins fara da ƙanninka fara da gwaggwanninka fara da kawunninka fara da babanninka fara da dangi yan uwa sannan ka je nesa waɗannan abubuwa guda uku su ne alkhairan duniya baki ɗaya ka yi adalci ka kyautata ka taimaki zumunta waɗannan guda uku da allah ya faɗa alfasha ita ce zina da duk wani zunubi mummuna almunkar shine duk zunubin da ake iya yinsa a fili alfasha galibi ɓoye ta ake bayan ta fili mata masu maɗigo in za su yi suna yi ƙofar gida masu luwaɗi maza suna yi bakin reception na hotel sai shiga ɗaki an rufe to ita alfasha kenan koyanta ake almunkar a fili ake yin wanda zai zo da kiɗa na disko ya sa a mota ko ya sa a titi kun ga fili yake mata da za su yi tsiraici wannan tsiraicin munkari ne a fili suke saboda haka duk zunubin da ake ɓoyewa ya shigo ƙarƙashin fahsha duk zunubin da ake bayyanawa ya shigo karkashin munkar sannan albaghi shine ta'addanci shine zunubin da ka shiga haƙƙin wani kamar tauye ma'auni kaga zalunci ne da ya shafi haƙƙin mai siya ko a magana kuma akwai ta'addanci mutum ya faɗi magana ka juya ta maganan kwarai ka da ita mummuna wannan ta'addanci ne akwai ta'addanci akan kuɗaɗen mutane sata ke akwai ta'addanci akan jinenan mutane kamar fashi da makami da ta da hankula to in muka lura waɗannan abubuwa guda uku su kuma sun tattara dukkan sharin duniya da haka wannan aya ita ce tafi kowace ayoyin alkur'ani tattara alkhairi da sharri wuri guda domin mu ga alkhairi mu aikata mu ga sharri mu nisanta shi yasa duk mutumin da ya zo ce manzon Allah me kake kira zuwa gare shi sai ce masa a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قد أور من زوج الله نن أدم قلي صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان ياتي والله كن ير من زوج الله تسانا مسلمته أما رانا دي الله يسوكد إن الله يأمر بالعدل والإحسان يتي سيدنا يتسلي سبو جن إيماني يا راس زوجياتا نا يدلل ونن الدين غسياني yace na je da karanta wannan aya ga Walid ibn Mugira dan in jawo shi zuwa ga musulunci sai yace sake karanta min ita na sake karanta yace sake karantawa da sa kara sai gingida kai yace inna lahu halawa wa inna alaihi la talawa wa innahu la ya'lu wa la yu'la alai ko kuma yace wa inna a'lahu la musmir wa inna asfalahu la mughdiq wa ma huwa biqawli bashar ya ce wannan magana tana da ɗanɗano samanta akwai zaƙi ƙasanta akwai daɗi an lullube ta da alkhairi ya ce ka wannan ba maganar mutum ba ce to ka karɓe ta mana babu rabo bai da rabo musulunta to kaga wa man yuridi wa man yuhini Allah kama lahu min mukrim wanda Allah ya tozarta ba wanda isai darajanta shi saboda haka bai samu musulunta ba shi kadai ne wanda ya ga kyan musulunci ba abu talib lokacin da wannan aya ta sauka hudu ba yayi yana ta aminu bima ja'a bi muhammad fa innahu qad ja'akum bi ahsanil akhlaq ma ku kama addinin nan na muhammad ya zo muku da halayen da sun fi waɗanne halaye ki subhanallah alazim to dan me kai ba za ka kama ba rabo ne bai da rabo kuma ga lokacin da al'umma ta karba shi zai karba saboda ni. saboda al'ummar ya fi ganin girmanta bisa ga ganin girman Allah wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwassada fi turab dafina da ba ba yace wa da'awtani wa za'amta annaka sadiqun wa laqad sadaqta wa kunta thumma amina لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا sai addinin ka ba abin da ya kai kyawunsa amma fa ba na so a zage ni kaga kenan mutumin da ba zai iya bin Allah ya ɗauki zagi ba to kenan mutane sun fi daraja a wurinsa fiye da Allah kuma shi yana son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba son ba son don Allah da mu da shi mun yi tarayya wajen son annabi Muhammad amma mu muna son annabi Muhammad don yana masoyin Allah muna son shi don Allah shi kuma yana son shi so na ɗabi'a natural Allah ya sa masa sonsa amma ba yana so shi ne don Allah ba inda don Allah yake son shi da ya bar komai ya kama addinin manzon Allah bi kulli hal wannan aya ita ce babban wa'azin da ya kamata a kowane lokaci mu rinka wato ainihin iya izina da shi shi yasa malamai suna cewa yana da kyau kowace hudu ba za a yi a karanta wannan aya wasu malamai ba sun sanya ta a matsayin sharaɗi na hudubar juma'a duk hudubar juma'a da za a yi dole ne sai an karanta wannan aya babu wani nassi na qur'ani ko hadisi da ce dole ne sai an karanta ta a hudubar hudubar manzo Allah wa'azi ce babu ma wani nassi da yake cewa lalle kowace hudubar annabi ya karanta wannan amma yana so ku fahimci girman wa'azin da ke cikin ta ne abinda manzo Allah ya saba da shi a hudubobinsa yana karanta ayoyin taqwa يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا هزوا كرشنس سنة كيكرا خطبة الحاجة duk lokacin da akwai ta bukata ta yin jawabi to annabi sallallahu alaihi wasallam karanta waɗannan ayoyin na takawa to haka ita ma wannan aya malamai da yawa suna son a karanta ta idan an zo hudu ba saboda abin da ta tattara na alkhairi domin mu bishi da kuma abubuwan da tattara na sharri domin mu nisance su sannan sai Allah ya ce mu وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون وأوفوا بعهد الله يا كمتاني كتشك الكوارين الله إذا أحدتم إذا كي الكوارين duk lokacin da kuka yi alkawari tsakaninku da Allah ku cika haka ma idan kun yi alkawari tsakaninku da mutane bisa ga sunan Allah ku cika tsakani da Allah za ka yi tsakani da Allah zan yi to ka cika wannan alkawari Allah ya ce wala tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha kada ku warware rantsoyi bayan kun karfafa su wa qad ja'altumullaha alaykum kafila kun sanya Allah ya zamo shine mai lamuni ga abin da ku karanta duk mutumin da ya ce wallahi zan baka za ka amince mashi saboda me saboda girman sunan Allah to ka sanya sunan Allah a matsayin kafil a matsayin wakili mai lamuni to don me da za ka tada alkawari inna Allah ya alamu ma taf'alun hakika Allah yana cikin cikakken sani yana da cikakken sani ga abin da kuke aikatawa sadaka ba daidai ne idan kun yi alkawari ku kwance baya cikin ɗabi'un musulmi babbar ɗabi'a ta musulmi ita ce cika alkawari rika amana faɗin gaskiya to da zaran musulmi ya rasa waɗannan to ya fi kusa da munafurci fiye da musulunci sannan sai Allah ya ce wala kunu kallati na ƙwabat wazla min ba'di بعد an kasa تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا كدك زموك مرئر ماترنا التي نقضت غزلها wadda ta warware zarenta min ba da kowa bayan ya yi ƙarfi ya yi ƙwari an kasanta mai da shi guntu-guntu akwai wata mata da ake kira hamkawo quraish hamkawo quraish sunanta raita raidatu bintu amir sunanta kenan abinda take yi kullum da safe sai ta tattara yaranta sai a ɗauko auduga a murɗata a saka a fitar da zare me ake ce ma wannan abin na zare bartake aikin kenan eh sakwatan mazari yawa sai ta yi mazari sai ya yi kwari ya yi karfi abinda kawai ya rage a kai shi masaka masaka su saya su kuma su dinka tufafi kawai sai ta bi shi da yamma guda guda ta sance shi kullum haka take suna kiran ta hamkawu quraish wawiyar quraishawa akwai wani mahaukaci da aka bani labari garin su ana noman doya ne gwaza ko mankani kun san mankani ko ko dankali wani abu ne wanda ake to da kasa a zuba kuma abinci ne to in aka wayi gari sai ɗauko buhunsa sauran mutanen gari su ba duk su ɗauko nasu sai a tafi gona su yi gina kowa shi ma zai yi gina duk a tona sai an gama bayan azahar sai duk ya biya kowa tona nashi mai da cikin buhu sai ce kai bawon Allah ka naka wani sai ce haba wani mahaukaci ke barin mankaninsa cikin gona ta ya kwana shi fa yanzu nan bai dabbar hankali ne shi na ganin rashin hankali ne ka tona ƙasa ka zuba abinci ka tafiyar ka don wani ya zo da dare ya tone ya kwashe ba to ƙarshen damina wa zai samu abinci mutanen gari shi kuma ba kaga ya zama kallace na ƙasar gazlaha in ba da kuwatin an kasa Allah ta'ala ce kada ku zama irin wannan mata kuna tunka kuna warwarewa tattakhiduna aymanakum dakhalan ku rika ɗaukar rantsuwoyinku a matsayin wani abin yaudara da cin amana da makirci addakal shine algussu asalin dakal shine ka zo da buhun alkama misali ko na gero ko na wake mai kyau sai ka cire kwano goma tsakiyarsa sai ka ɗauko mara kyau ka zuba kaga dakal ne kake ko ba ka shine algush Allah ce kada ku mayar da rantsuwarku ta zama algussu ya zama yaudara ce cuta ce ko rantse da Allah amma ba ku rufin cikawa an takuna ummatun yi a min umma Don wata al'umma ta zan tafi wata wani wasu jama'a sun fi wasu ka yi masa alkawari amma tunda baya da karfi ba za ka cika ba kamar yadda kasashen duniya suke taruwa a yau a karkashin united nation majalisar ɗinkin duniya a taru a yi alkawar a yi rantsuwoyi sai an gama ƙasa wajen ɗari biyu sun sa hannu sai ƙasa guda ta fanɗare ta ce ita tana da haƙƙin fito ba za ta yi ba yaudara ko kuma dokoki ga su an shata su musamman dokokin da suka shafi yaƙi amma idan suka shafi kiristoci sai a zo a kawo ɗauki a taimake su in suka shafi musulmi sai a yi shiru kamar babu wata doka ta majalisar ɗinkin duniya da ta yi magana kan wannan domin misali abin da ya rinka faru a bosnia dibi abin da ya faru a iraki dibi abin da ya faru a syria duk wasu dokoki na ke da taka haƙƙin bil'adama idan suka shafi musulmi to shi kenan sai a yi shiru kamar ba a san da su amma idan suka shafi kirista dubi lokacin da wani ɗan tsibiri yana so ya ware daga indonesia tsibiri ne na kirista cikin ɗan ƙanƙanin lokaci duk duniya ta tashi tsaye majalisar ɗinkin duniya ta je ta dire sai da indonesia ta ba su yanci saboda me saboda su ba musulmai ba ne amma idan musulmai ne to ba za a bari a ba su haƙƙinsu ba an ta kuna ummatun hiya arba min umma wata al'umma wadda take da ƙarfi sai ta kalli maslahanta ta ce duniya ita ce tata sauran al'ummomi kuma masu rauni shi ke sai a ci gaba da dafi haƙƙinsu akwai ƙasar da ake tilasta ta karɓi bashi wai don tara ya ƙasa a dalilin wannan bashi sai a shata masa dokoki da ƙa'idodi ƙarƙashin imf misali wanda za su wargaza tattalin arzikin ƙasar gaba ɗaya su mayar da su hannu rabbana su dawo suna maula tsakanin kasashe shi za a ga bashin zamani duk ya dabe bai duniya gaba daya babu wata kasar da ba sabin interest da bashi take ba ko da ko america ce allah ce inna ma yablukum mullahu bai ubangiji yana jarabta ku ne da waɗannan alƙawurra da kuke ɗauka don ya gano mai gaskiya a cikin ku ya gano mara gaskiya wala yubayyana lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun kuma allah ta'ala na shirin bayyana maku abinda kuka kasance kuna saɓani a kansa a ranar alkiyama haka duk abin da muka yi saɓani a kansa a nan duniya to ranar yanke hukuncinsa tana wurin Allah walau sha Allah ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولو شاء الله لجمع لجعلكم أمة واحدة da Allah ta'ala ya so da ya tattara ku mutane ya mai da ku al'umma guda gaba ɗaya ku zan mummunai fatakununa ala atqa qalbi rajulin wahid kowa ya zan kamar zuciyar manzon Allah akwai tsarkakakkiya irin ta akwai zuciya mai imani irinta? ta to da allah ya so duk da godwin da ya mai da shi haka alexander da ya koma haka to bale sauran mutane bare in ce bare sauran musulmi kowa ya zan zuciyarsa mai imani ce to ba haka allah ya tsara ba allah ta'ala yadda ya yi yatsunan namu daban-daban haka ya zukatanmu daban-daban haka ya yi imanin mu ma daban-daban mataki-mataki wani ya fi wani wani ya fi wani wa fawqa kulli ilmin alim duk abin da kake takama da shi wani ya fi ka kuma dole kai ma akwai wanda ka fiya walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahida da Allah ya so da ya mayar da ku al'umma guda daya walakin yudillu man yasha wa yahdi man yasha to amma Allah ya tsara cewa zai shiryar da waɗanda ya so ya batar da waɗanda ya so kuma zai badda waɗanda suka cancanci batane zai shirya da wanda suka cancanci shirya wala tus'alunna amma kuntum ta'malun kuma tabbas wallahi ana shirin tambayar ku abin da ku kasance kuna aikatawa haka duk abin da muke aikatawa rikodin ake yi dan an ce mala'iku na rubutu kowa ɗaukar yake alƙalami ne da takarda a yau muna fahimta kyamara ce ba mu kuma ce irin wannan kyamara ne kyamara ce wadda ranar alkiyama in aka zo playing ɗinta suke yi ba takardar kawai za a baka a ce ka karanta ba playing ake yi ikra kitabaka kai za a baka flash wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi kowane dan adam mun tilasta masa ya dauko aikin sara ta ga wayansa kada ka dauko aikin ka ga wayanka in aka tattara recording din da mala'iku suka yi za a sa ga flash a sa ga wuya ka zo a ce ikra kitabaka ka soka da kanka ga kwamfuta alkiyama sannan ka yi playing da kanka ka fa bi nafsika yawma alayka asiba wannan ne faman ya amal biskar zaratin khairan za ka kalli majiginsa wa man amal biskar zaratin sharran kuma za ka gani gashi nan kana aikatawa to kuma sannan za a tambaye ka kuma za a yi maka hukunci za a yi hukunci ranar da babu abin da yake kubuce ma Allah mala'iku za su zo da takardu wayanda yake لا لا لا ta la آية turku saghiratan سورة الكافي aya malan cikin suratul kafi la yughadiru فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وهكذا الله يسأله haka duniya gidan jarabawa ce wanda ya aikin kwarai zai ga zai ga kwar abin aikin kwarai alkiyama sannan a bashi sakamako wanda ya munana zai ga muni sannan kuma za a bashi sakamako ranar alkiyama sannan Allah ya ce ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم الله ya يد kada kuma a matsayin cuta da yaudara a tsakanin ku ta zilla ba da subutiha sai ya zan dugadugai sun zame bayan sun tabbata kun ga tazilla ba da subutiha bai ce da zahzahatiha dugadugunka suna tsaye kyam amma a dalilin ka saba alkawari zilla qadamuk sai ka zame idan kana malami ka cika alkawari idan kana shugaba ka cika alkawari idan kana talaka ka cika alkawari idan kana dan kasuwa ka cika alkawari duk lokacin da ka saba ma alkawari to akwai tendency na cewa Allah ta'ala ya zame ka daga siratul mustaqim kenan rikon alkawari tsare alkawari yana daga cikin manya-manyan abubuwan da ke kawo istiqama idan kana son ka gamu da Allah kana bisa siratul mustaqim to ka zama mai tsare alkawari kada ka zama mai kwanci alkawari wa tazuqu su'a bima sadattum Allah ce in kuna kwance alkawari sai Allah ya dandana muku azaba saboda abin da kuka aikata na batarwa bima sadattum an sabilillah saboda toshiyar da kuka yi daga hanyar Allah kuma azabun azim kuma kuna da azaba babba azaba mai girma wala tashtaru bi adillahi samanan kalila kada ku sayi yan kuɗi kaɗan ku miƙa alkawarin Allah wato abin da ke faruwa a zamanin jahiliya idan wata kabila ta yarjejeniya da wata sai guda tana son ta kwance alkawari sai ta je ta haɗa kai da wata misali kabila a da b da c da a da b sun yi alkawarin taimakekeniyar juna da zaman lafiya sun ba juna aminci to c tana faɗa da b sai a ta zagaya ta karɓo kuɗi sai ta taimaka masu kun sun kwanci alkawari saboda me saboda dan abin duniya sai Allah ya ce wala tashtaru bi ahdillahi thamanan qalila duk alƙawarin da ka kulla kar ku yadda in kuɗi da za a baku su kwance shi idan kai alƙawari duk abin da ka gani na mata'ud duniya ita batun shi ka tsaya ga alƙawarinka Allah ta'ala zai tabbatar da ka kuma zai baka dukkan abin da ka rasa ma inda Allahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun hakika abin da yake wurin Allah na lada ta kusa da ta nesa na ni'imomi na duniya da lahira khairul lakum sun fiye muku alkhairi in kuntum ta'lamun in fakan har kun kasance kun sani ma inda kum yanfadu wa ma inda Allah baq abinda ke wurin ku mai karewa ne komai yawansa sa abinda ke wurin Allah ba wanda ke karewa ne shi yasa za ga duk yadda mutum ya tara arzikin duniya wata rana zai yi ya rasa in ka tara dukiya daga nan ta taba sama za ta rinka ragewa to duk abin da yake ragewa wata rana za a shafa a rasa duk abin da ka tara wata annoba tana iya far masa in gidaje ne suna iya konewa in gidan mai ne yana iya konewa in motoci ne suna iya hatsari in kuɗi ne ana iya sacewa kai duk abin da aka gare ka in duniya in mukami ne na duniya zai iya kubcewa ma inda kum yanfad ma inda Allah ba to tunda Allah ne alkawari gare mu cewa mu riƙe alkawari zai ba mu abin da muke so to mu riƙe alkawarin nan mu yadda da abin da ke wurin Allah wadatacce kar mu ɗauka ce akwai wanda ke da wani abin da zai ba mu ba Allah ba wala na lallabi ladina sabaruwa jiran Allah ce muna shirin ba wa waɗanda suka yi haƙuri cikakkiyar lada su bi sani ma kanu ya'malu da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa don haka haƙuri shine wanda ake baka lada babu lissafi duk abin da za ka yi duniya mala'iku suna da lissafin da za su baka in ka yi sadaka mala'iku za su rubuta sun san nauyin ladan da ake baka auna ta suke yi idan ka yi magana mai kyau mala'iku auna ta suke su baka ladar da ta dace da ita duk abin da ka aikata na alkhairi amma idan aka cuce ka aka zalunce ka ka yi haƙuri ka haɗe ka bar ma Allah to mala'iku ba san abin da Allah ke niyyar baka ba sai dai su rubuta an zalunce shi ya yi haƙuri ya haɗe saboda Allah shi kuma Allah shi ya san abin da zai baka shine wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu duk aikin da suke yi lada haƙuri ta fi wannan aikin lada wanda yana daga cikin abin da ya fifita azumi akan sauran ibadu saboda azumi ibada ce ta haƙuri muna son abinci za mu bar shi don wa muna son eh, sha'awa ta iyali za mu bar ta don me don Allah shine Allah ta ke cewa asiyamu li wa ana azibi azumi nawa ne ni nake bada ladas yadda ta'ama wa sharabahu wa shahwatahu min ajli zai bar abincinsa ya bar abincinsa ya bar sha'awarsa saboda ni to wannan shi yasa azumi ke ceto ranar alkiyama azumi zai zo an yanke ma mutum hukuncin zuwa wuta bala'iku sun daddaura masa sarka sai azumi ya shigo da gudu ya ce ku dakata ni din nan ni na hana shi jin daɗin wuni ni na hana shi abinci na hana shi abin sha yana buƙatar iyalinsa na hana mashi kusantarsu su ku bani cetonsa sai Allah ya ce ku ba azumi cetonsa sai azumi ya kama hannun ya kai shi aljanna Allah kai mana albarka kai mu iyalan mu albarka wannan azumin da muke yi Allah ka nuna mana karshen sa lafiya Allah ka ba mu ikon ka ba mu lafiya da isasshen kuzari da za yi ibada a cikin wannan wata kuma ka ba mu ikon yin wanda kake karba Allah ka tsarkake zukatan mu ga duk abin da muke yi Allah ka saukar da aminci a wannan ƙasa shugabannin mu Allah ka yi musu jagoranci Allah ka samu gama da duniya lafiya da mu da su ya rabbal alamin to tambayoyi yau ne aka fara haka insha Allah ta'ala za mu tara su daga bisani sai mu fara amsa su a farkon karatu wanda ke da tambaya yana iya rubutowa wanda suka shafi azumi kuna ne wanda ba su shafi azumi ba daga bisani idan mun tara su za mu ba da ansar su Allah kai mana dace wa sallallahu wa sallam baraka na mala abdi rasuli muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk